ga watan ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan march shekara ta 2024 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da yadda da kaddara wasa ya kara da fuskokin mu wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu alaramma da ke na mu'assatul islah an gwadon dutse ne waratun wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wani shine tafsirinmu na goma sha shida cikin tafsiran suratul ma'ida gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka a jiya mun ba da fatawar halaccin idan yarinya za ta yi aure a bata magunguna wanda zai kashe mata ƙwayoyin cuta musamman abin da ya shafi infection da makamantansu amma magungunan da yake da alaƙa da mu'amalar aure bai kamata a baiwa yarinya ba sai bayan ta yi aure to wata baiwa Allah ta rubuto cewa malam waɗannan magunguna da mata suke sawa ko kuma suke sha ko suke amfani da shi ba shi ba ne ya zo a lafasin hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da attiwala annabi yana cewa attiwalatu shirkun attiwalatu shirkun attiwala wani abu ne da mata suke yi wanda yake sa mazajensu su ƙaunace su har wani lokaci su fifita su akan wasu waɗanda ba su ba to shine take son ƙarin bayani to ƙarin bayani anan abinda mace za ta yi mijinta ya so ta kala biyu ne akwai wanda shari'a ta yadda da shi akwai wanda shari'a ba ta yadda da shi ba wanda shari'a ta yadda da shi yana da cikin abin da ya shafi kyakkyawan mu'amala kwalliya tsafta iya magana da makamantan wannan da kuma shan magunguna wanda bai saba ma shari'a ba waɗanda zai gyara jikinta kuma ya gyara ainihin wato yanayinta wannan ba laifi ba ne amma sihiri da kulumboto da waɗansu abubuwa wanda ya saba ma shari'a shi shari'a ta hana amma mutumin da yake cin abinci mai kyau yake kwanciya a wuri mai kyau yake shafa mai mai kyau za ka ga jikin shi yana yin kyau kuma yana sa a so shi a wajen mu'amalar aure wannan babu abin da ya haramta abin da ba a so shi ne tsafta a wato tsafi abin da ba a so shi ne tsafi da sihiri da makamantan wannan amma ya halasta mace ta sha duk abin da za ta sha in dai na halal ne kuma ta shafa da abin da za ta shafa in dai na halal ne wanda zai jawo hankalin mijinta gare ta ba laifi ba ne wallahu a'lam wani yana tambaya game da hukuncin limamin da yake sallah sai ya karanta fatiha ba tare da sura ba kuma da gangan ba da kuskure ba mai hukuncin wannan sallah wannan sallah in an yi ta tayi ba saba ma ba kuma ba a saba ma sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah ta farilla wacce ake yin ta da fatiha da sura ya karanta fatiha kadai babu sura karatun sura a sallah sunna ne idan aka yi shi an akwai ƙarin lada in ba a yi shi ba ba a saba ma Allah ba ka karanta sayyid bukhari da muslim hadisi ne muttafaqun alai waɗanda suke bibiyan karatunmu a masallacin juma'a na margaya alhaji haruna danja cikin littafin mu al wal marjan fi mattafaqa alayhi mun yi wannan karatun kusan shekara ɗaya da suka wuce a masallacin margaya haruna danja da aka yi halasta sallah farilla a karanta fatiha kawai babu sura ba a saba mu sunna ba amma idan aka karanta sura ya kula da Allah ka taimake mu wani yana tambaya hukuncin mai yin azumi da ya istimna'i har mazi ya fita mai mai hukuncin azumin shi azumin shi ya kare azumin shi ya kare azumin shi ya kare domin azumi yana yin ci to ranar tashi alkiyama cikin abin da zai faɗa zai ce na hana shi sha'awarsa ka bani cetonsa sai malamai suka ce duk abin da zai motsa sha'awa to yana karya azumi matukar mutum ya jawo shi da gangan Allah ta'ala ka tsare mu don Allah malam ka jawo hankalin mazaje da idan matarsu ta samu ciki suke matsa mata sai ta zub da cikin idan kuma ba ta zubar ba su dinga musguna mata har ta haihu to maza ku ji tsoron Allah ku daina idan baka so matarka ta samu ciki ka daina kwanciya da ita shine kawai amma da inda za ka yi kwanciya da ita ta samu ciki ka yi haƙuri haka Allah ya kaddara sa'annan da yawan mutane ba su sani ba ne baka san waye mai arziki ba cikin 'ya'yanka baka san waye rayayye ba a cikin ƴaƴanka baka san waye mai tausayi ba a cikin ƴaƴanka idan Allah ya kawo ku karɓa ku gode ma min nafsin illa Allahu khaliquha babu wata rai face Allah ce mai ta da haka duk wanda ta samu ciki ta kwantar da hankalinta ta gode ma Allah a yanzu mafi yawancin mata ba sa son daukar ciki a yanzu mafi yawancin mata ba sa son haihuwa mun sani tabbas yana da alaka da yanayin da ake ciki amma wannan ba dalili ba ne a da idan ka zo tafsiri irin wannan kukan jarirai da ƙananan yara ya ishe ka amma bane tun da aka fara tafsirin nan har yanzu babu ɗan da ya kuka dukansu babu mai ciki babu mai goyo dukansu sun kyamaci abin to tsakani da Allah wannan yake nuna maka mata da maza sun kya kuma wannan ne burin yahudawa Yaƙin sun kuro aka yi mana daman an ce min yawa mu daina haihuwa aka ki to yanzu cikin dubara an ba mana talauci an ba mana ainihin haihuwa a da idan ka zo aji ko makaranta ko kasuwa idan mace ɗari ta wuce to in Allah ya da arba'in hamsin sittin ɗayan biyu ko dai ka ganta da ciki ko ka ganta da goyo yanzu sai mace ɗari da ashirin ta wuce in ka ganta da tudu to jaka ce ba ciki ba goyo ba dan kun ba saboda ba a son ƴaƴa Allahu akbar shi kuma arziki na Allah ne wala taqtulu auladakum min imlaqin wala taqtulu auladakum khashyati imlaq kada wani ya kashe dan shi wai saboda yana tsoron talauci duk dan da zai zo duniya ya dade bai zo ba Allah ne mai azurtawa Allah ka azurta mu da haka maza a ji tsoron Allah dan Allah daina matsa ma mata sai sun zubda ciki dan ta samu ciki a yi hakuri a ririta ta a yi ta addu'a Allah ya raba ta da shi lafiya kuma Allah ya bada abin rike shi wani yana tambaya game da gwamnonin arewa da suke ware dukiyar jiha su ciyar da masu azumi to sai ya ce idan aka je lahirawa za a ba ladan gwamnonin za a ba ladan ciyar da azumi ko mutanen jiha to a musulunci idan gwamna ya ware kuɗi ya ciyar da masu azumi shi za a ba ladan ba don komai ba aikin ɗa'a yi domin idan ya kwashi kuɗin ya yi ɓarna yana da zunubi ko bai da shi to haka idan ya kwashi kuɗin ya yi aikin alkhairi yana da lada amma ka tambaye ni keke da keke lada nawa za a bashi duk mai azumi sai an ciyar da shi wallahi ban sani ba amma na san idan gwamna ya ware kuɗi ya zuba a masallatai ko a makarantu ko a hukumomi ya ce a ciyar da masu azumi yana da lada yana da lada kuma ba wanda isa ya haramta mishi ladan wani zai ce algaba ta malam ai ba kudin shi bane ai saboda ba kudin nashi bane ma kake tambayan yana da lada ko bai da lada ai in kudin shi ne ka ma isa ka tambaya a ba ka tambaya ba da haka idan ya kwashi dukiyar gwamnati ya barna za a sa mai zunubi haka nan idan ya kwashi dukiyar gwamnati ya aikin alkhairi yana da lada da haka gwamnoni sai a ci gaba da irin waɗannan ayyukan alkhairi Allah ka taimake mu abu na ƙarshe muna ƙara jajin mai 'yan uwanmu musulmi na ƙara kuɗin aikin hajji da aka yi na kusan naira miliyan biyu kuma wannan ƙari ya shafi wanda ya riga ya biya ne wanda bai biya ba shi yanzu madadin ya biya miliyan shida da wani abu to shi miliyan takwas zai biya so gaskiyar magana gwamnati wannan abin mu ba mai farin ciki da shi ba babu abin da ya gagara Allah sa'an nan babu abin da ya gagari gwamnati wannan gwamnatin ya kamata ta fahimci cewa fa ta kafu ne da yardar Allah da kuma tallanta da aka yi muslim muslim wannan karma ta musulmi musulmi fa babu abin da za ka yi ba musulmi kamar ka ba shi kulawa a addini shi sa'annan ku sani aikin hajji ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar idan kuka karya shi kuka raunana shi to fa kun raunana ainihin ƙa'idojin musulunci da dokokin musulunci muna kira ga mai girma shugaban ƙasa da 'yan majalisu da sanatoci su fa taka ma wannan gwamnatin birki abubuwan da ake yi fa bai mana daɗi abubuwan da ake yi fa ba ma jin daɗi amma muku sani duk wanda ya hau mulki tenuwa biyu yake so ya yi mafi karanci mafi karanci kana so in ka ƙara wannan ka ƙara dawowa ban san me za ka ce ma mutane ba su karan kansu malamai da suke da'awar muslim muslim to fa ina ganin ba su da abin da za su ce da haka muna kira gwamnatin tarayya ta sassauta ta gyara idan ka hada adadin alhazan Najeriya gaba daya abinda za su tafi mutum ɗaya zai iya tattara kuɗin ya cinye shi kadai shi kadai zai iya sace wannan kuɗin da haka gwamnati a dubi wannan al'amari yan majalisu ku dubi wannan abin sanatoci ku dubi wannan abin ba daidai bane kawai gwamnatin tarayya ta yi abu a kyale ta ba za su rasa 'yan dalilansu ba na tsadan dala na kaza na kaza to amma duk dalolin ba suna hannunku ba masana tattalin arziki sun ce dalar da take najeriya babu ita a amerika in ka kirga dalolin da suke najeriya a zankwama a aje to amerika da ita ce kudinta ne to babu wannan kudin a can saboda su mafi yawancin kudinsu ba waraki ba ne elektroni ne kamar yanzu ma zan yanzu ko yanzu mun ba da kudi a sofan koki mai ɗan kasuwar ban gan shi ba bai ganni ba harka ce ta waya ya turo account aka tura mai shi nan. najeriya ne ake tara kuɗi a sa a akwati a haɗa rami abin ne a yi dakin a rufe su amerika ba su haka da haka akwai kuɗi a najeriya ku fito da wannan dukiyoyin sa'annan shugaban ƙasa da 'yan majalisu ku sani da wannan aikin hajjin allah ya kafa wannan gwamnati ni na san addu'o'in da aka yi a arfa, a jihar Kaduna in wata jiha ba ta yi ba in aka sauka arfa bayan la'asar tara malamai ake yi a zuwa yi ma Najeriya addu'a a ma arewa addu'a yi ma jihar Kaduna addu'a yi ma ƙasa addu'a zaman lafiyar da ake yi a Najeriya yana da alaƙa da aikin hajji da ake yi a aikin hajji Allah kada ya san irin addu'o'in da ake yi kuma wallahi Allah yana karɓa a ɗawafi Allah kada ya san irin addu'o'in da ake yi kuma Allah yana karɓa. a dukkanin guraren ibada Allah yana sa addu'a to bai kamata ku yi makan ku saki yadda ba ta da ruwa ba in kuka sake aikin hajji ya tagayyara kuma sai kun tagayyara alkhairan da suke cikin aikin hajji suna da yawa da haka muna fatan Allah ta'ala ya sassauta mana wannan matsala su kuma alazai duk alhajin da ya bada bai da ciko Allah ka cika mai Allah ka cika mai Allah ka cika mai Allah kar ka bar wani alhaji kwaya ɗaya. wanda ya ba da kuɗi yana ganin ba abin da ya rage sai tafiya aka ƙara mai kusan miliyan biyu ya kasa tafiya Allah kai ne Allah ka yi mai sanadin da zai cika wannan kuɗin Allah ka yi mai hanyar da zai cika wannan kuɗin Allah ka yi mai hanyar da zai cika wannan kuɗin mu ma Allah ka kaddara mana tafiya ka nuna mana mun tsaya a filin Arafa ka nuna mana mun yi dawafi da sauran ƴan ba alhazai duk ainihin almashairul muqaddasa Allah ka hada mu da su a wannan shekara daura mu akan abin da kake so ka yadda da shi alaran miya muna nan a cikin suratul ma'ida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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله تعالى يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب سوني يهود النصارى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب حقيقة من زمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا زومك يبين لكم كثيرا yana bayyana muku abubuwa da yawa mimma kuntum tukhfuna min alkitabi cikin abin da kuke boyewa na littafi wa ya'fu an kathir kuma yana rangwame yana kauda kai ga abubuwa da yawa qad ja'akum min allahi nurun hakika wani haske ya zo muku daga gurin Allah kitabun mubinun da kuma littafi bayyananne a jiya mun yi bayani game da hasken alkur'ani da kuma hasken manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kwadaitar da kawunanmu game da littafin Allah mun kwadaitar da matayenmu da mazajenmu littafin Allah jama'a musulmi babu abin da zaka rike ka tsira kaman ainihin alkur'ani alkur'ani wani littafi ne wanda bai irin shi ba kun ba za a iya yi irin shi ba wanda ya karanta shi yayi gaskiya wanda ya hukunci da shi yayi adalci alqur'ani a cikin shi akwai labarin waɗanda suka zo kafin ku a cikin alqur'ani akwai labarin ku a cikin alqur'ani akwai labarin waɗanda za su zo bayan ku babu wani littafi da yake haskaka maka rayuwa kaman alqur'ani ya ku iyaye ku yi iya yayan ku su haddace alqur'ani ya ku iyaye ku yi iya iyawanku ku su fahimci alqur'ani ba mu hana iyaye ƴaƴansu su yi boko ba babu wanda ya hana ka ka yi boko ba wanda ya hana ka ka yi sana'a amma a yau tsakani da Allah yanda ake mu'amalatar alqur'ani shi isa ake shan wahala zaka ga yaro malam yana neman kuɗi fafur zaka ga yaro malam ya karar da rayuwar shi a makarantun boko fafur ku kalli yanda bala'i ya shiga cikin al'ummar musulmi idan garin Allah ya waye idan ka fito kofar gida ka tsaya sai mutane sun baka tausayi tun bayan asubahi ake fita ake jigilan yara ake kai su makarantun boko da yawa yawan mu muna yin karatu bayan asubahi ana gama sallar asubahi da an gama azkar sai ga mutum ya danyi haka ya fita zai je dauki ƴaƴan shi yana nan tudun wada zai kai su shika ko samaru ko dan magaji unguwanni masu nisa ake kai yara su je su yi karatu kuma wani yaron in ya fita tun safe ba shi zai dawo ba sai karfe uku wani sai la'asar wasu har sai bayan la'asar suke dawa. akwai makarantu masu tsarin addini da boko wannan abu ne mai kyau babu laifi akwai makarantun da boko kawai ake yi zalla wasu azahar. in an tashi azahar din a tsaya lesu sai karfe uku kafin yaro ya zo gida la'asar ta yi kafin ya ci abinci hudu da rabi kafin ya yi wanka ya natsu karfe biyar kafin ya isa islamiyya an tashi yanzu islamiyu sun mutu babu abin da ya rage mana sai weekend alhamis wato asabar da lahadi su kuma ga ainihin lesson lesson nan an bude a wannan unguwar ana english da mas, a wancan unguwar ana jam a wancan unguwar ana kaza ta abu ne mai kyau yadda kuka ware ma boko lokaci ku ware ma alqur'ani lokaci wallahi ba ka sanin zaki da gardi da lagwadar haddar alqur'ani sai in kana da mahaddaci a gidanka ka tashi karfe ukun dare ka ji ana karatun alkur'ani wallahi ko barawo ya shigo in ya ji qur'ani sai ya fita aljanu sai sun bar gidan talauci yana barin gidan gwargwadon rukunka da alkur'ani gwargwadon rufin asirin da Allah zai maka gwargwadon sakin alkur'ani gwargwadon ƙuncin rayuwa Allah ta yana cewa wa man a'rada an dhikri ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نعم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نعم وكذا نعم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله يتشي ومن أعرض عن ذكري دون دي كودة كي غميدة أنبتونا بارو شغال القرآن يزبا تشكي مسلمي أكوان دي بيدو كوفي نال القرآن kwafi kwafi na alkur'ani bai da shi kuma karka yi mamaki ba wanda ce cikin musulmi karka je da nesa ba haku ku da kuke zaune kuke sauraron karatu na wallahi akwai da bata da qur'ani ba ta da shi ba ta da shi kuma ba ta da shi ya kawo da kai game da littafi na baya karanta shi bai koya bai aiki da shi Allah ya ce in dai ka kawo da kai game da littafi na fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah ya ce yana da rayuwa mai kunci wace rayuwa wallahi kunci kin ga abinci sai ya gagare ki wata za ta yi cewa ai ni ban da matsalar abinci Allah Allah ya ce zaki shiga kunci ki ke ba zaki shiga ba wallahi sai kin shiga sai an gama kawo kayan abincin tsaf ga shinkafa ga kwai ga komai an gama gyarawa tsafkin na kunna gas sai gas ya tare sai Allah ya sa miki wannan kuncin hankalinki ya tashi mai gida baya nan waye ki ba caji ki rasa wanda zai kai ga kayan abincin ki kai a ɗaya baki karya ba fa inna lahu ishatan banka ba kya karatun alqur'ani iyaka ki ce an so miki leshi daga Lagos an biya kudin dinki telan ya kidinkawa ranar sallah kowa cikin walwala ke ki tahi da bakin ciki fa inna lahu ma'ishatan bankan sai kin shiga kunci tunda kin kaurace ma alqur'ani ko a canza miki ko a hada ki da kishiya ko uwan miji ko kanwan miji ko fitinanniyan makwabciya sai kin shiga wannan kuncin da Allah ya san aka ce kunci kar ku dauka talauci ne kada kunci ba talauci bane kai kunci in Allah ya ga dama ya sa maka kunci na talauci in ya ga dama ya sa maka kunci da arziki ko kuma kina cikin aikinki kawai sai a miki transfer a mai da ke kafancan inna lahu ma'ishatan sai kin shiga cikin kunci ba dai ba ki akanta qur'ani ba ruwanki da alqur'ani ko ki fara kasuwanci kasuwancin ya lalace a gudu da kuɗin fa inna lahu ma'ishatan banka ko Allah ya hada ki da wani nan da baki saki aje kaya sai ya dauka ko aljanu su fita na gidan ba ƙur'ani wa man arada an zikiri fa inna lahu shatan? a duniya kenan wa yahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ran tashi alkiyama kuma ya tashi makawo dindim qala rabbi lima ashartani a'ma sai ce ya Allah yaya ka tayar da shi makawo wa qad basira alhali a duniya yana gani ƙala sai Allah ya ce kadhalika ramuwar gayyaci 'a atatka ayatuna hakanan ayoyin mu suka zo maka fa nasita kai kunnan koshe mu ka kaure kai ba ruwanka kadhalika tatka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa yanda ka manta da qur'ani da ayoyin qur'ani haka yau za a manta da kai mutum nawa ne a cikin ku bai takowa gurare irin wannan daga ramadana sai ramadana akwai wadda daga yau an aka rafa tafsiri to in ka kara ganin kafatta sai baɗi an ba Allah wata ɗaya sauran watannin kuma ko uku Allah zai ki mawaye wata za ta ce ina ji daga gida kina ji daga gida yanda Allah ya yassara sauti yana isan miki zuwa gida kuɗi ma ba zai iya biyo ki gida ba me yasa kike fita yanda Allah ya yassara sautin nan yake shiga ɗakin ki Allah ba zai iya turo lafiya ta biyo ki har ɗakin ki ba me yasa baki lafiya kike zuwa asibiti duk abin da ya shafi Allah sai a ce ai mu muna ji to da kike ji waye yassare miki jin ba Allah ba to in baki da lafiya kwanta ki ce Allah na nan zai aiko miki da magani me yasa kike zuwa asibiti me yasa kike zuwa office me yasa kike zuwa neman kuɗi ko a dashi kike yi in ba a baki ba madadin ki ce za a biyo ni sai kin bi me yasa ana raba tallafi kike takawa ki je amma goyon Qur'ani da suna da sanin addinin kine ba za ki yi ba to ka'ida ne Bahaushe ya ce duk wanda bai share masallaci ba zai share kasuwa in ba ka zo makaranta ba za ka je wani gurin in ba ka nemi lahira ba za ka nemi duniya kun ba dole ka samu ba Allah ta ala ya tabbatar mana duk wanda bai rawan shi da alqur'ani Allah zai sa mishi rayuwa mai kunci wani gurin cewa yayi nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan hmm. nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin hmm. wa innahum la yasuddunahum 'an السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الله يتي ومن يعش عن ذكر الرحمن شي ما irin wancan ne duk wanda ya kawo da kai game da ambatan Allah mai rahama ba ruwan ki da alqur'ani ko Allah ya ce nu qayyid lahu shaytanan zamu tirke mishi wani shaytani fa huwa lahu qarin ya zama aminin shi ba ruwan ki da qur'ani sai ya ki da waya ki zama bautar waya kullun kina jigilan waya yau bata ɗauki caji ba gobe sikirin ya fashe jibi network ya ɗauke gata an sace wayar tinta an ɗauke wuta ba a kawo ba nuqayyid lahu shaytana ko kuma Allah hada ki da fim ko Allah hada ki da wani bazawari ko wani saurai ko wani tsinanne ko wani wahalalle ko Allah ya kallafa miki son wani abu da ba zai miki amfani ba duk inda kika ji za a bada tallafi buzur buzur buzur buzur buzur kin je za a bada tallafi duk inda kika an ga akwai wani agaji fafar fafar fafar fafar fafar duk inda kika an ga wani form ki je ki cika duk inda aka ce za a yi wani taro ke ce a gurin duk inda aka manna sunaye ki je ki tsaya nuqaid lahu shaytan sai Allah ya baki aiki sai Allah ya baki aiki amma ki rike Qur'ani ki dinga zuwa gurin malamai ki fahimci addini sai ki ga arzikin ki yana biyo miki har daki يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور wani haske ya zo muku daga gurin Allah ka duba da suka iya alƙur'ani yadda Allah yake haskaka rayuwarsu Allah yana haskaka rayuwarsu baka taba rike alƙur'anin nan kai duhu ba ina duhu kuma hissan wa ma'anawiyyan duhu na hakika kuma da duhu na ma'ana duk mai karatu alkur'ani sai kaga haske a rayuwar shi in yaro ne ya haddace qur'ani ko yake haddace alkur'ani sai kin ganshi da kikkiawan ɗabi'a ba zai yi sata ba domin qur'ani zai hana shi sata ba zai yi zina ba ba zai daina iyayen shi ba ba zai tsokani makwabta ba ba zai dauki abin da ba nashi ba domin duk laifin da ya niye yi sai wannan fitilar ta Alƙur'ani sai ta haska shi da ta haska shi sai da ai ana kanne shi yanzu idan mutum zai yi sata da daddare kuma na kalun kamar ba tare da ni kenan sai fito sukul sukul an aje waya cikin duhu ya haka zai dauki waya sai aka kawo ta dala zai dauka ko zai janye me isa hasken lantarki me ana shi ɗauka? hasken lantarki to haka ƙur'ani hasken shi yake hana laifi da yaro ya yunkura zai yi sata akwai wata fitila a Qur'ani da take haska barayi alarammiya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima na kala bi. نكالا من الله والله عزيز حكيم الله يتي والسارق والسارقة da yaro ya zo zai yi sata idan ya hangi waya zai ɗauka, sai fitilan nan ta Qur'ani ta wasariq wasariqatu sai ta haska shi barawo da barauniya faqau aidiyu ma yanke hannayensu da ya tuna sai ya fasa idan yayi niyyar yayi zina akwai wata fitila a Qur'ani za ta haska shi wala taqrabu zina hmm. huka na fahishatan wasa a sabila da yaje zai yi zina sai ya tuna Allah ya ce wala taqrabu zina ayar ku yi zina innahu na fahishatan wa maktab wa a sabila sai ya bari da kin mai fada ya yunkura kumburi ya zo mai zai gaggaya miki magana ni ban isa ne kaza kaza kaza akwai wata fitila a Qur'ani ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله يتوقع ربك ألا تعبدوا إلا إياه أقول تبتلى القرآن سيتا حسكو مي Ubangijinka ya yanke hukunci kar a bauta ma kowa sai shi wa bilwalidaini ihsana kyautata ma iyaye duk sai da jikin shi yayi sanyi sai ya kyautata miki idan yana zaune aka kira sallah ana kallon talabijin lalaci ya kama shi sai wata fitila a ƙur'ani sai ta hasko shi an kira sallah fa sai ya tashi ya tafi ya sallah wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in kawai sai ya tuna ya Allah ya ce wa aqimu wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'u tare da masu ruku'u sai ya tashi kawai ya tafi ya je yayi sallah idan yana da kuɗi lokacin aikin hajji yayi yaƙi ya ce an yi an yi yaje ya ƙi yaje in yana da ƙur'ani sai ya tuna ko wata fitila a ƙur'ani da ta haska shi game da aikin hajji وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كوي سيتنا بتنا أن أنت قرآني لتتي وأذن في الناس بالحج كي, كي متاني إذن لما يدعيك الحج كباس أمرني kai musu shela su fita su yi aikin hajji ya tuka ya tuka rijalan wa ala kulli dhamiri su wasu a kafa wasu akan abin hawa idan yaro yana da kuɗi bai zuwa aikin hajji, in ya san ƙur'ani zai tashi ta faida ya aikin hajji. idan baban shi ya mutu an bar kuɗi kuma shine babba kuma ya iya ƙur'ani da zuciyar shi ta raya mai cewa idan waɗannan kuɗin bari ya danne sai إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا da ya tuna zai ci kuɗin sai ya ga wata fitila ga ta ta hasko shi innal ladina yakuluna amwalal yatama gulman lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci inama na fi butunihim nara abin sani suna ci mautar cikin su ne wuta sai ya bari da haka duk wani laifi da ɗanki zai ina mai tabbatar miki in yana da ƙura'ani sai kin ga ya bari ko ya sassauta ina iyaye da suke kukan yayansu suna wahalar su ba dole ɗanke ya wahalar ke ba ba dole ikita ta wahalar ke ba Ba ki nuna mata Allah ba Ba ki nuna mata Annabu ba Ba ki nuna mata addini ba to qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haqiqa wani littafi mai bayyananne da wani haske daga gurin Allah ya zo muku Da haka ku rike alqur'ani ƴan mata ku rike alqur'ani samari ku rike alqur'ani ina zawarawa yau an sake ki shekara ki takwas shekara ki bakwai wai ba ki da abin ke ko kike da abin ki surfafa alqur'ani a shekara takwas wallahi zaki haddace shi insha Allah in Allah ya yi. ai wannan magana akan Qur'ani baba ne muka fara ba ba bare muka fara ba tun bara waccan muka fara nan muka bude makaranta muka ce za mu bude makaranta ta koyar da baki aka bude yanzu maganar da ake waɗanda aka fara da su sun iya baki shekara biyu da suka wuce ba su iya ba yanzu sun iya baki sun fara 13. sun yi izifi biye da biyar a shekara ɗaya to kuma shi ƙur'ani in ka yi izifi biyar a shekara ɗaya to wata shekara bakwai za ka yi ko goma domin ka za ta mi za ta bude to yanzu bayan sallah idan Allah ya taimake mu muka gama wannan ginin to za mu bude ajin tsofaffi tukup-tukup irin ajin su malama arziki malama amina ta kebi daga Kaduna wata baiwa Allah ta kira ni ce malam dan girman Allah buɗe mana ajin nan Ta ce a Kaduna take in ya kama ta zo za ta zo na ce ki zaman ki a Kaduna bari mu buɗe a Zariya sai mu je Kaduna a buɗe branch kowa Qur'ani babur maza da mata kowa Qur'ani cikin kankanin lokaci Allah zai canza miki rayuwa wannan dattijiyar ta ishe ku izhara tsawwa tukuf ta haddace fi arba'in da tara Kadija ja'akum minallahi allahi nurun kitabun mubin To sai Allah ya ci gaba da faɗin siffar Alƙur'ani me ya ce? Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam hmm. wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idnihi hmm. wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah ta'ala ya ce wannan haske da ya zo muku daga gurin Allah wannan bayyanannen littafi da ya zo muku daga gurin Allah. yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulus salam Allah ta'ala yana shiryarwa da alqur'ani ga duk wanda ya bi tafarkin yaddar Allah subulus salami wato daidaitacciyar hanya da Allah ku bani hankalinku anan da yawan mutane sun ɗauka an ka iya alƙur'ani wai zai shiryar da kai ne zuwa ga aljanna zalla la wallahi wallahi in ka iya ƙur'ani yanda Allah yake so a iya shi tsaftarka ma sai ta canza tsaftarka sai ta canza domin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulas salam hanyoyin tsira ba hanyar tsira ba idan kasuwanci kike sai Allah ya sa miki albarka in boko kike yi sai Allah ya datar da ki in kasuwanci kike yi sai Allah ya tsara miki in adashi kike yi in miji kike nema in ɗa kike nema in sana'a kike yi daidai da ɗakin ki in ma dajiyar alkur'ani ne ke sai an gan shi murattab murattab za ki ga durowar littattafai daban na man shafawa daban na takalma daban fayil-fayil na takardu daban inda take aje wayarta daban amma wata in ka shiga ɗakinta wala za ka ɗauka yaƙi aka yi a ɗakin yaƙi sai ka zo malam kana neman silifas silifas ɗinta silifas ka ga silifas a durowar littattafai me ya alaƙa silifas da durowar littattafai ba su alaƙa a shana wannan in za ta ajiye sai ta ajiye a shana a durowar kayan sawa me haɗa ashana da draw kayan sawa ba ki da tsari komai ki aya yamutse kina da lokacin muraji'a kina da lokacin sallar farilla kina da lokacin mijinki kina da lokacin ƴaƴanki kina da lokacin komai naki saboda kina da alaƙa da littafin Allah alqur'ani sai Allah ya ce yahdi bihi Allah Allah yana shiryarwa da alqur'ani man ittaba ridwanahu duk wanda ya fita farkin yaddar Allah subulas salami hanyoyin tsira da hanyoyin aminci ayyushidullahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana shiyarwa wa yusaddidu yana miƙarwa yana datarwa bi hadhal qur'anil azimi da wannan alqur'ani mai girma ga buluga mardatillahi ta'ala duk wanda ya nemi yaddar Allah fa aqbala alaihi ya fuskanto ma Allah wa aslama ya miƙa waya ya miƙa wuya wa amana billahi rabban kuma ya imani da Allah a matsayin ubangiji wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kuma yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo fayrushiduhu sai Allah ya shiryar da shi wa yuwaffiquhu sai Allah ya datar da shi ila ittiba'i shara'i'il islami ya nunnuna mashi hanyoyin musulunci allati fiha allati fiha annajatu wanda a musulunci akwai tsira wal amnu akwai aminci was salamatu akwai kubuta fi duniya wal akhira a duniya da lahira hatta yastaqirra fi janna har sai ya samu wurin zama a aljanna Allah samu na da rabu daris salabi gidan aminci almunazzahati an kulli afatin aljanna ita ce wadda ta kubuta daga dukkanin abin da ba a so wal mu'ammanati min kulli makhafatin kuma aljanna ita ce gidan da ake amintuwa daga dukkanin abin tsoro Allah muke ya datar da mu ya ku uwa musulmi ku rike nan ya ku ƴan uwa musulmi ku rike alƙur'anin nan idan na ce ku rike alƙur'ani kar ku matsa ma kanku ba na ce wai dole sai ka zama malami ba fa da yawan mutane sun dauka ana magana Qur'ani to yanzu me yake nufi yanzu kowa sai yayi digiri a Qur'ani to dole ne ko ya zama malami la wallahi ba wanda yace sai ka zama malami amma ni abin da nake so ka zama dan binni a Qur'ani idan aka baka Qur'ani nace nuna min ayatul kursi nuna min idan nace nuna min amanar rasul nuna min amma ka kalli musulmi mana wallahi wani ba gidaje game da littafin Allah amma dan binni ne game da duniya ka bashi waya ka gani kai tsaye zai tafi inda hotuna suke kai tsaye zai tafi inda WhatsApp yake kai tsaye zai tafi inda setting yake kai tsaye zai tafi inda ake ƙara volin da rage volin zai iya ɗaukan hoto zai iya ɗaukan bidiyo amma wallahi in ka ba shi ƙwar'ani ka ce nuna mun sabbe hisma rabbikal a'ala wallahi ba zai iya to da Allah tambayar da ƙwar'ani da waya waye girmu wani ya aka yi waya yaushe ta zo kika iya sai ka ji ta ce ba na ganewa amma kuma an kira ta a waya ta san da za ta daunda amma wa ƙur'ani ba ta ganewa ba ta ganewa to ku sani akwai aiki akan jam ban ce dole sai ka zama malami mai tafsiri bala amma dai ka iya karanta shi aƙalla. ka ɗan san wani abu game da alqur'ani ko kaka yake haka ake bukata in so samu ne ka iya fassara shi amma baka iya qur'ani ba matarka bata iya ba yanka ba iya ba bala'i ya kai bala'i mun hadu da wani mutum a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a maktaba muna fitowa daga masallaci akwai library kawai sai na hau yana bi na shi ma sai ya hau muka hau muka hau haccan sama kawai sai ya ga library ne malam ya kusan girman sassan nan littafi ne iya ganinka shi yana tafe ban san shi ba bai san ni ba na je na ɗauko littafi na ɗauko littafi na hau tebur na zauna sai ya zo kusa da ni sai ya zauna sai ya ce malam na ce bawan Allah yaushe aka gina wannan gurin na ce wani guri ya ce nan ina ka tali littafan nan na ce wannan gurin ya ce ina eh, ce ya fi shekara ɗari maktabar masallaci annabi ta fi shekara 400 yace wallahi malam na zo garin ne ya fi so 30 ban taba sanin gurin nan ba nace to ai tunda ba abin da yake kawo ka kenan ba ba za ka sani ba to a takaice dai sai muna magana da shi da ya ga na buɗe littattafai sai ce yanzu dan Allah idan wannan abin kana ganewa ce ina ganewa mana kana ganewa yace nace ina ganewa yace kai ciwo yace wallahi malami ba abin da na sani nace kuma kana Najeriya yace eh ina ya faɗi garin su yace wallahi malam mu in boko ba a Ingila ba a Amerika tun muna yara bokar kan mun yi shi yanzu haka ina Abuja da iyalina na ce me sana'arka yace yana printing and minting inda ake buga kuɗi yana gidan kuɗi ya ce mun wallahi malam izu ɗaya a ƙur'ani ban iya ba izu ɗaya ya ce wallahi bai iya ba kai a ƙasan nan ne fa wani ya fito takarar gwamna da ya fito takarar gwamna sai yana bin masallatai da makarantu kamfen. sai ya zo ya tarar da ana tafsiri sai ya samu guri ya zauna sai aka miko mai ƙur'ani ana miko mai ƙur'ani sai ya karba sai ya ɗauko gilas ya buga gwagwagwagwagwag ya buɗe down sama da ƙasa yana ta wallahi down ya bai san a ba yaushe wanda zai zama gwamna ga mutuncin addininka kana ɓata ma kanka lokaci kawai kana bata maka kanka lokaci ne wani shi yasa malamai aiki ne a gan ku jajajir wadannan yan siyasan da kuke ganin muna ta cewa wani ya kyauta wallahi da baki kirin ne gara baki baki dole ne sai masu addini sun fito sun anshi kasan nan su kadai ne muke kyautata musu zato ko su ma ba ɗari bisa ɗari ba domin shaɗin bai bar kowa ba amma wallahi mai ilimin addini yana ɗan dama dama ko su tijan nan da ka ga ana kyautata musu zato ai yana da alaka da alaka su da addini alaka su da malamai shine kawai amma wa illa dukkan wajja ce dukkan wajja ce amma su suna da dama dama a zariya aka haifai ba zazzagi ne zariya garin ilimi ne garin dattawa ne amma duk yaron da ya taso ba shi Abuja baya Lagos ba zama Abuja da Lagos bane illa akwai yara a Legas ma da ta akwai yara a Abuja ma da ta amma muna maganar rayuwar boko zalla masifa ce kaga yarinya bujurwa malam gansame miya kana magana ita tana you know wata ga yan boko ta yi turanci amma ina mai tabbatar maka ba abin da ta sani a littafin Allah ba abin da ta sani bata san wankan janaba ba bata san wankan haila ba bata san muharraminta ba bata san abin da Allah ya halasta ba bata san abin da Allah ya haramta ba in wani yana da uzuri a gaban Allah ba zazzagi bai da uzuri ana zuwa daga wasu garuruwa ana haddace alqur'ani a garin nan akwai yaro da muke sallah da shi anan wallahi wata lokaci in na ganshi sai na ji kamar ya kwalla daga kebe yazo yana karatun allo yana hadda wallahi garo yake ana azumin nan haka zaka ganshi da kuran ruwa yana turawa yana turawa yana rayuwa bishikil anfusi ya bar uwar shi ya ban uban shi ya bar duk gatan shi ya zo yana haddar alqur'ani ana nan sai ya haddace alqur'ani ana nan masallacin ku sai ya fara kiran sallah ana nan idan liman bai zo ba sai ya fara limanci ana nan ana nan sai a bashi na'ibi ana nan ana nan sai ana nan ana nan sai ya fara darasi ana nan ana nan sai ya rike masallaci mu ba zai yiwu ba bako ya zo ya danne mu banzawawa ake ne bako jahili ai bako jahili kuma zariyan nan da kaji ana cewa binnin ilimi binnin ilimi kashi kashi saba'in bisa ɗari baki ne duk baki ne ko kuna nan sai ƙarya banza da hassada duk wanda ya taso a cikin ku sai kun danne shi to shi ko ba ko ba ma san da shi ba zai ta yin karatun shi sai ya zama murucin kan dutse bayan da kayya da shi dole ya jagorance ku bayan da kayya dole ya jagorance ku da haka in za ku tashi fafur ku yi karatu ku tashi ku ɗaura 'ya'yanku akan karatu ku saita su ƙur'ani ya rike ku sai ku rike ƙasar ku yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam qur'ani yana shiryar da mutane hanyoyin tsira kuma ba hanya ɗaya ba wa yukhrijuhum min adh-dhulumat qur'ani yana fitar da mutane daga duhai ila nuri zuwa ga haske bi idnihi da iznin Allah Allahu akbar kuma ku duba anan sai Allah ya ce wa yukhrijuhum ila adh-dhulumat ila nuri ko wa yukhrijuhum min adh Ka kaga daga duhai sai ce ilan nur bai ce ilan anwar ba ma'ana shi ƙur'ani shi ɗaya haske ne amma yana haskaka kowane duhu kamata idan ka shiga duhu da yawa to ka samu haske mai yawa ko idan kika iya ƙur'ani, kika kama ƙur'ani, zai magance miki duhun jahilci duhun kafarci duhun munafinci duhun bakin ciki rikicewar kasuwanci rikicewar jinin haila rikicewar zama da kishiya matsalolin surkai birkitaccen da ƙur'ani shi kaɗai ke iya maganin su gaba ɗaya wa yi min adh minar ila ilan nur ai wa ba riduwa ittaba hu Allah yana fitar da waɗanda suka bi dasa. wa hadahu subulas salami kuma ya shiryar da su ta farkokin aminci min zulumatil kufuri daga duhun kafirci wa shirki da shirka wal ma'asi da zunubai ila nuril imani zuwa ga hasken imani wal yaqini da yaqini wa ta'ati da da'a bi mashi'atillahi azza wa jalla da ainihin wato yaddar Allah mai girma da buwaya ويهديهم إلى صراط مستقيم ويرشدهم ويسددهم إلى طريق لا أعوج فيها وهو دين الله القوي shi wannan addini da wannan musulunci da wannan alƙur'anin yana shiyarwa yana datarwa zuwa ga hanya mai kakkiya wacce ba ta da karkata ita ce addinin Allah tsayayye Allahu akbar Allah ka taimake mu Allah ta'ala ya riga yayi alƙawari in dai ka ba alƙur'ani zaka shirya in ka bar alƙur'ani za ka bata kuma alƙur'ani shi yake sa ka kubuta da aƙidarka da aikinka da duk wani al'amarinka Allah muke roƙo ya datin da mu duk lokacin da mutum ya bi hanyar ƙur'ani ya huta duk lokacin da mutum ya saki alƙur'ani ya bani Allah ka tsare muka kare mu to me Allah ya ce gaba لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة ودن جسكة المسيح عيسى دم مريم شيني الله kosun kafirta duk waɗanda suke ce ma annabi isa shine Allah to Allah ya ce sun kafirta ƙul gaya musu ba mai yamliku min Allah shay'an waye isa ya mallaki wani abu a gurin Allah da ɗai? in arada an yuhlika al-masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a idan Allah ya nufin ya halakar da Isa dan Maryam ya halakar da ita kanta Maryam kai da duk waɗanda suke ban ƙasa baki ɗaya idan Allah ya niyya ya halakar da su akwai wanda ya sai ya hana walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma mulkin sammai da ƙasa na Allah ne da abin da ke tsakani ya khluqu ma yasha Allah yana halittan abin da yake so wallahu ala kulli shay'in kadir. Allah mai iko ne a kan komai Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn maryam ay uqsimu anna alladhina idda'u anna Isa ibn maryam huwa Allah qad kafaru Allah yayi rantsuwa lalle waɗanda suka ce Isa ɗan maryam Allah ne sun kafurta Allah ya ce kulga ya musu فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح wa مريم وأمه ومن في الأرض جميعا wane ne ya isa ya hana ko ya tare al'amarin Allah idan Allah ya niyyar ya cutar da annabi Isa ko wata cuta ta samu annabi Isa ko wata halaka ta samu annabi Isa kamar ya mutu ko kuma mahaifiyar shi ta mutu akwai kwanda isa ya hana ai Allah baya mutuwa wa mafi fil da jami'a da wanda yake ban kasa baki daya ai kuliya muhammadu da ya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lihaula in nasara aljahala ga waɗannan kiristoci jahilai alladhi naftaru ala alayya waɗanda suka kirkiri ƙarya suka danganta ma Allah wa dallu an sawa'is sabili kuma suka kauce ma hanya ta bede bi qaulihim da maganar su inna Allahu wal masih maryam da suka ce lalle Allah shine Isa ɗan maryam kullum ga ya musu famanil ladhi yutiqu idan an yadfa min amrillahi jalla wa azza waye sai ya tunkuɗa al'amarin Allah mai girma da buwaya da fayaruddahu idza qadahu idan Allah ya hukunta abu akwai wanda ya sai ya hana falau rada an yuhlika al-masih ibn maryama idan Allah ya ga dama halakar da Isa ɗan Maryam ko ita Maryam ɗin? ko ya halakar da mutane ga baki ɗaya? akwai wanda ya sai ya hana Famanin alladhi ya ƙadiru alaman ihi waye sai ya hana Allah wa an zalika ko ya karkatar da abin da Allah ya nufa wa idza kana al-madhkuruna limtina'a indahum yamna'uhum law arada Allah an yuhlikahum wala qudrata lahum ala dhalika dalla ala butlani ilahiyyati man la yamtani'u min al-ihlaki wala fi quwwatihi shay'un min al-fakaki ashe in dai abin da aka ambata waɗanda ake bauta musu ba su isa sahana a cutar da su ba waɗanda suke cewa waɗannan abin bautan su ma abin bauta ne ba su isa su hana Allah abin da yake yi ba to ya nuna wannan aqida ta su batacciya ce da haka a saki kowa a kama Allah walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai duka na Allah ne ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da yake so Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ai innal ma'bud al haqq jalla jalaluhu huwa al qadiru ala kulli shay'in lalle abun bauta na gaskiya mai girma da buwaya ne Allah shi mai iko ne akan komai fala yujizuhu shay'un aradahu babu wani abu da ya gagara Allah wanda Allah ya nufa ya faru wala yaglibuhu shay'un qalabahu duk abin da Allah ya ga daman nemansa, babu abin da zai rinjayi Allah wa min zalika ya ga cin abin da Allah yake iya yi qudratuhu ala al-khalq ala khalqi Isa ibn Maryama min ummin bila abi ya ga ci ikon Allah ya halici Isa ɗan Maryam tare da uwa ba uba to wai su kiristoci da suke ganin Annabi Isa dan Allah ne ko Allah ne wai abin da yake ba su mamaki ya zai mace ta haihu bawa to kaje hauka to asli wa ke haihuwa namiji ko mace to idan mace ta haihu ba namiji ai ba mamaki bane ai abin mamaki shine a samu namiji ya haifuwa da annabi adam ba jikin shi aka fidda hawa'u uba? to namiji yana haihuwa ne to haka ne mai isa ba sai annabi adam Allah bane ai a samu da a jikin namiji ba mace ya fi ban mamaki da a samu da a jikin mace ba namiji idan wannan ma bai gagare ku ba to shi kan kanshi annabi adam daga ina ya fito yana da uwa yana da uba yana da wa yana da kani yana da shaƙiƙi bai da kowa da aka jahilci ne mutum ya ce wai annabi isa ɗan allah ne allah ne mai iko ya halice shi ba uba wa huwa alqadiru aidan kuma allah mai iko ne har ila yau ala ihlakil masihi ya halakar da annabi isa wa ummihi da mahaifiyar shi wa man fil ardi jami'an da kuma waɗanda suke ban ƙasa baki ɗaya subhanahu wa ta'ala Allah mai iko ne akan komai to wannan aya akan ta zamu tsaya insha Allah idan Allah ta'ala muna yasa muna da rai gobe zamu tashi akan ta kuma ko kuma aya ta gabanta domin abin da ya kamata mu faɗa bakin wargo mun faɗa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke musu Allah ya gafarta mana muna ƙara nasiha don Allah ga numban waya da muka turo don Allah a daina kira wato dan adam yana da bin mamaki wa a lokacin da aka faɗi numban wani a lokacin yake kira a rediyon yana ji cewa kar a kira kuma lokacin yake kira to amma an dai an ce a ƙara maimaitawa 070-49-22-22-48 wannan namba ne na masallaci kawai text za ka yi sai a baka amsa akwai text ɗin da ka yi nan take za a baka amsa akwai wanda kuma zai shiga karatu saboda a amfana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh